Rahotanni daga jihar Niger Najeriya na nuna cewa wata mata guda daga cikin mutane goma sha bakwai da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ta mutu a hannun 'yan fashin dajin tun a ranar ɗaya ga watan takwas na wannan shekara ta 2025 'yan bindigar suka kutsa garin ibitu ta ƙaramar hukumar magama suka kwashe mutane goma sha bakwai inda sha hudu daga cikinsu mata ne sai kuma maza guda uku masu garkuwar dai sun ce sai an kai masu naira miliyan hamsin kafin su saku waɗannan mutane kuma har ya zuwa wannan lokaci mutanen garin na ibitu ba su haɗa waɗannan kuɗaɗen ba muhammad kabiru wani mazaunin garin ne na ibeto ya ce tabbas sun samu labarin mutuwar ɗaya daga cikin waɗannan matan sannan kuma wata matar guda da aka wuce da ita da ciki ta haihu a ranar laraban nan da ta gabata kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kya har yanzu babu wani abin da aka yi domin har yanzu akwai mutane mutum goma sha bakwai da ke can hannunsu. Shi mutum goma sha bakwai da ke hannunsu shekaran jiya ɗaya ta rasu mace ne. Bayan shi akwai ita kuma guda wadda ke can hannunsu ita ma Allah ita ma Allah ya sa ta haihu dama ko da aka ɗauke tana da ciki. Domin dama mutum goma sha bakwai suka ɗauka. Daga cikin mutum goma sha bakwai ɗin nan maza guda uku ne mata mata su goma sha hudu na'am to eh, ba a yi magana da su yan bindigan ba har yanzu a lokacin da ake magana da su dun da farko sun ce sai an ba su miliyan 200 ne a ƙarshe da aka zo cikin maganganun da ake da suka ce sai an ba su kamar naira miliyan 150 to kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani mai ƙarhi daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger akan ƙoƙarin karɓo waɗannan matan na garin Ibeto. Sai dai sabon shugaban ƙaramar hukumar ta magama Dr. Mohammed Mahmud ya ce matsalar tana damun su matuƙa kuma cikin ikon Allah za su samu mafita. mu kaman karbar mu hukumar magama muna da babban abun da ke damu shine harkan tsaro a sanin ka ne har yanzu a cikin yanki na na karamar hukuma akwai waɗanda yake har yanzu suna can a hannun yan ta'adda to shi komai da kake gani idan za a samu na moriyan gwamnati ko na moriyan rayuwa a rayuwa idan babu tsaro to kaman ba zai yiwu ba shi ma dai kwamishina a ma'aikatar kula da manyan makarantu ta jihar Niger Farfesa Mahmud Yakubu Auna wanda ɗan asalin wannan yanki ne ya ce a matsayinsu na masu ruwa da tsaki a yankin suna ƙoƙarin ganin an samu nasarar karɓo waɗannan mutane. Tsaro matsala ne kwarai da gaske a yankin amma akwai wanda ke hannu har yanzu nan muna nan muna magana a gwamnatin mu ga za a samu su kowa na mutane. To mutuwar wannan baiwa Allah ta Ibetan dai a hannun 'yan bindigar yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamishina a hukumar zaɓe ta jihar Niger barista Ahmed Muhammad Bargu da kuma tsohon shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Niger Honorable Alhassan Bawa Niworo suka share kimanin watanni uku a hannun 'yan fashin dajin inda a yanzu haka bayanai ke nuna cewa masu garkuwa da su sun buƙaci da a biya naira miliyan ɗari uku kafin a sako su. kawowa yanzu kuma gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan lamari a yanzu dai hukumomi a jihar Niger su mai da hankali ne wajen kokarin kubutar da sauran yara kimanin ɗari biyu da aka yi garkuwa da su a makarantar St. Mary mallakar cocin katolika da ke garin papiri a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya